Allah ya bonka ya ɗaukaka ya azza jaro Allah maƙocinka ya buwaya bari ya cutar da shi wa tabaraka sunka Allah sunanka yana da albarka da yawa wa la ilaha gairuka babu wanda ya cancanci aka kaita da bauta sai kai ya maimaita wannan addu'a sau uku Allah zai tsare shi daga sharrin wannan mutumin da yake jin tsoro addu'a ko alal addu'i addu'ar da ake wa maki duk wanda kiyayyarsa ta bayyana a gare ka har ka gane yana kinka saboda addinin ka ko saboda abin da Allah ya baka na ilimi ko wadata to ka dinga masa wannan addu'a kana cewa اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم إذا لك يا نمسلمتي لنا الدين استدام جماعة sai a dinga yawan karanta wannan addu'a Allahumma munzil kitab ya Allah wanda shi ne saukar da littafi sai al-hisab ya mai gaggawan hisabi da sakamako a hasibul ahzab Allah ka karya wannan bataliya ta kafirai Allahumma hazihim Allah ka karya su wa zalzilhum Allah ka girgiza su hankalinsu ya tashi ma yaqulu man khafa qauman wanda ke jin tsoron wasu mutane sai yawaita wannan addu'a don neman tsari daga sharrinsu ya dinga cewa اللهم اكفنيهم بما شئت Allah ka kiyaye musu daga abin da ka so kakka bari su cutar da ni kakka bari su zalunce ni du'a man asabahu shakkun fil iman idan mutum yana yawan kokonto ko shi dan yana sa masa wasu a cikin imaninsa to ga abin da zai dinga yi yasta'izu billah ya dinga yawaita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينتهي أما شك فيه sannan ya duka kokarin karkaɗe abin da shaitan yake sa masa da shakkar nan daga zuciyarsa yana karyatawa cewa ba haka ba ne ya kulu sannan ya karanta wannan ya ce آمنت بالله ورسله يدنك يوم كانت آمنت بالله ورسله لوكتين ديتك وقمت جاتا يقرأ قوله تعالى سنن يدنك كانت وانا على إلى سوى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم Allah shi ne farko shi ne ƙarshe shi ne maɗaukaki shi ne haƙoyi shi ne masani bisa komai sai ya haɗa waɗannan uku ya ce a ƙuwa billahi min shaitanir rajim amantu billahi wa rusuli هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الدعاء قضاء الدين ولا الدعاء إذا كنت على من سباشي

ألا أما سواك الدعاء أنا وزفاشي ألا مسيد زيبيا كما الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال إنك يا الله من والحسد والعجز والكسل الله كسلني لك بجيعة كما كسلني لك كسالة والبخل والجبن الله كسلني لك جروع الله كسلني لك سور وطلب الدين الله كسلني لك نور باشر وغلبة الرجال أن كثير دقا رجال مزاجي دعاء الوسوسة في الصلاة والقراءة wannan addu'a mutum zai dinga yin ta idan ya samu kansa mai yawan wasu masu ne a cikin sallah ko mai yawan wasu masu ne in yana karatu sai ya karanta wannan addu'a lokacin da wasu masu ya taso masa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا كانت عنا سوءك وتفق على يسارك سيك التوفي بطانة ميوبا أحبك سوءك كان لمن ثاني دقا abin da ke sa maka wato kokonto ko ke sa maka wasu wasi du'a man istasaba alaihi amrun da addu'ar da mutum zai yi idan al'amari ya masa tsanani kana ga al'amari da sauki sai ya baka tsanani karatu ne ko neman kuɗi ko sana'a ko mulki ko wani abu kake nema ka yi kana ganinsa da sauki sai ya baka wahala to ka dinga karanta wannan addu'a don samun saukin al'amarin اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل ألا باب mai sauki illa ma ja'altahu sahlan sai abin da ka sa shi ya zama mai sauki wa anta taj'alu al-hazna Allah kai kake sa abu mai sauki idza shi'ta in ka ga dama sahlan ya dawo mai sauki ma yaqulu wa yaf'alu man aznaba dhanban abin da mutum zai faɗa ya aikata in ya aikata sako annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ما من عبد باب ونباوة يذنب ذنبا بزي أيك تذنب فيحسن الطهور يجو تتا فيكي دارولا ثم يقول فيصلي ركعتين سنين تاشي يصلى ركعة بيو ثم يستغفر الله سنين مكافرا أن لا يصلى ركعة بيو إلا غفر الله له face sai Allah ya masa gafara wannan sallah da ake kira salatu taubat wato sallah raka'a biyu da mutum zai yi bayan ya gama ya ɗaga hannu ya nemi gafarar Allah lokacin da ya aikata wani laifi du'a'u tarki shaitani wa wasawusi addu'an da ake domin a kori shaitan da kuma su wasu shaitan in shaitan ya damu mutum ga addu'ar da zai dan ya koye shi الاستعاذة بالله منه وسالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم كانت عندنا الشيطان الأذكار وتراعة القرآن متبع وتذكير لكراعة القرآن ومن ذكرنا قول الشيطان الدعاء حين ما ما لا يرقه أو غلب على أمره أدوأ دمتزيري لوكاشين دا أبن دا برشيكا كيسو ويفارو أو كما كان جايكا أكان الأمر إنكا وانا أبي يفارو أن برشيكا كيسو با لما كنت فيها كان تسعى كيكا أباتهي سيكا كان توانا أدوأ تسي قدر الله وما شاء فعل سيكتي أدوأ المكينة أبن الله يكدوها شيعتك تهنئة المولود له وجوابه إذا الله تعالى يا mutum haihuwa ga yadda za a yi masa barka da haihuwa shi kuma ga amsar بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره إذا أتى هو abin da jama'a za su ce maka barakallahu laka fil mawhubi laka Allah ya sa maka albarka cikin abin da ya baka kyauta na da wa shakartar wahiba kuma ka gode wa wanda ya baka wa balaga ashuddahu kuma Allah ya sa wannan yaro ya kai girmansa wa rizqta birrahu kuma Allah ya azurta ka da nagartarsa ya zama mai alheri mai albarka wa yanzu alaihi muhammadu

تبارك عليك يسرك بأمرك أكلت وجزاك الله خيرا الله يسعك ما الهين ورزقك الله مثله كما الله باك كان بلوك تنك تمنى وأجزل ثوابك الله يمين كامك لك ما يعوز به الأولاد قدم بأتي كرم تعبيانا دون الله يسأل يسوء بدشر سيئانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وسلم هيك سنتي يعوض لحسنه حسينا يلا واتو كرن توا حسن حسين يلا لما مسكايا كيما كدنا كرن توا تاكن توانا الدعاء أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام إذا سنة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكن بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامه أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمة الله التامة إن عليم سري الله كريم دكرم من الله تكبه دكرم من شيطان وهامة daga dukkan ƙwari masu dafi wa min kulli ainin lamma daga kuma dukkan ido muguwa wato idan masu cutar da wani addu'a ulil maridi fi iyadati addu'an da za ka wa mara lafiya idan ka zo duba shi idan ya gama baka labarin halin da yake ciki sai ka ce لا بأس طهور إن شاء الله سيكتي باكو zai zama tsarki gare ka in Allah ya yarda wannan hali da ka shiga kafara ne sannan أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك كتبنا ربنا الله تعالى من جرمة وندسين العرش الجوتا كما babu wani bawa musulmi da zai je duba mara lafiya wanda ajalinsa ne ba ya karanta masa wannan kafa bakwai face sai Allah ya amshi wannan addu'a ya warkar da shi fadlu iyadatil marid falalan zuwa a dubo mara lafiya قال صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل أخاه المسلم إذا متن يجي يدوب أن أنس مسلم مشى في خرافة الجنة yana tafiya ne a cikin tafarkin aljanna hatta ya jalisa har ya je gurinsa ya zauna fa iza jalasa gamaratu rahmatu idan ya je ya zauna kusa da shi sai rahman Allah ta lullube shi in kana guduwatar idan da yamma ne ya je duba shi in kana guduwatar idan da sassafe ne ya je duba shi صلى عليه سبعون ألف ملك mala'ika dubu saba'in za su yi masa addu'a hatta yumsiya har sai ya yammatu wa in kana masa'an in kuma da yamma ya je duba shi salla alaihi saba'una alfa malakin mala'ika dubu saba'in za su yi masa addu'a hatta yusliha har sai ya waye gari du'a'ul marid allazi ya isa min hayatihi addu'an mara lafiyan da ya fidda tsammani cewa ba zai rayu ba اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى